wanda muke gabatarwa a kowane yi cikin yinikun watan ramadan yau alhamis 21 ga watan ramadan shekara ta 1441 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin suratul furqan je mun tsaya aya ta goma sha ɗaya yau za mu tashi daga aya ta goma sha ɗaya ɗin بل كذبوا بالساعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا أبصارا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا Ayi, Allah ta baraka wata ala yana ba mu labarin mutanen makka da kuma jayayyar da suka yi game da annabcin manzo Allah sallallahu da cewar da suka yi me yasa za a aiko musu wani manzo wanda yake irin su ne yana cin abinci kuma yana tafiya cikin kasuwanni da dai ai aiko mai mala'ika ya kasance tare da shi mai gargadi ko a sako mai wata taska daga sama ko ya kasance na da wata fadama wanda yake ci da gareta Allah ya ce azzalumai suka ce babu wanda ake biya illai mutum da aka wa sihiri wata shi annabi sallallahu sihiri aka yi mai sai Allah ya ce ka ji biyar da suka ta buga maka misalai su ce wanda aka wa sihiri su ce mutum su ce kaza kuma sun bace ba su iya gane hanya sai Allah ya bi kai ne ya ce albarkacin Allah sun yawa wanda in ya ga dama zai sa maka fere abin da suka ce a sa maka zai sa maka fadammu wanda yake korammu suna gudana karkashin su kuma ya sa maka benaye irin na sarakuna da shugabanni sai Allah ya ce ta duk zai yi haka ba amma ko yayi haka wadancan masu ƙaryatawa ne don haka su ba abin da suka yi Allah ce bal kazzabu bis sa'ati bai wannan magana su dai suna ƙaryatawa da tashin alƙiyama ne ba su yadda za a yi tashin alƙiyama ba wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da Qur'ani ya zo ya tabbatar kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da surorin makka abubuwa guda uku da surorin makka suke kokarin su tabbatar yadda da Allah yadda da albasu ba da maut za a tada mutum ya tashi da yadda da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu Allah yana magana game da maganar manzancin annabi da ba su yarda da ita ba sai Allah ya shigo da maganar sa'a tashi alƙiyama Allah ce bal kazzabu bi sa'ati bai wannan maganar su da suna karyatawa ne da tashin alƙiyama wa atadna liman kazzaba bis sa'ati sa'ira Allah ce mun yi tanadi ga duk wanda ya karyata game da tashin alƙiyama mai mai tanadin wutar sa'ira mutanen abinda ta suke karyata tashin kiyama domin ba su gane ba ba wani abu ne da ake gani ba to amma annabin gaye shi sun gane kuma sun karyata yau akwai masu karyata tashin kiyama har cikin waɗanda ke iddia'in musulunci saboda biyar wata aƙida ta ƙasashen yamma na cewa ba a yadda da wani abu sai abin da aka gani ko kuma mutum ya ce ka ba shi hujjar cewa za a yi tashin kiyama hujja da hankali yake yake ɗauka abin da ya kamata mu sani shine mu musulmi addinin mu addini ne wanda ya gino akan imani da gaibi da Allah na faɗin ne sai ce allazina allazina yu'minuna bil ghaibi بالغيب ويقيمون Allah dai ambaci Qur'ani sai ce hudan lil muttaqin shari'a ne ga masu takawa su ne allazina yu'minuna bil ghaibi don haka ɗaya da cewa sifofin mu'min ne na farko shine sun yarda da gaibi ba sai abinda suka gani ba cewa wai za a yi tambaya cikin kabari wannan tabbas ne ba wai ba ne mun yadda da shi ba mu taba gani ba amma wanda ba ya karya ya gaya muna manzo Allah sai ya gaya muna Allah ya gaya muna don ka mun yarda da wannan cewa za a tadda mutane bayan sun mutu ko da ba mu taba gani ba amma mun sha ganin misallai na Allah na raya ƙasa bayan ta mutu ya koma tadda ita shuka ta koma fitowa a can ba bayan yi uzairu da ya mutu Allah ya tadda shi a can baya ya asabul kafi da suka shekara ɗari uku ko shekara ɗari uku da tara kuma Allah ya da su don haka duniya ta ga waɗanda Allah ya tayar kuma ko ba mu gani ba tunda annabi sun sai ya mu labari Allah ya ba mu labari mun yarda wanda ya karyata ranar alkiyama ba mumini ne wanda ya karyata ya ce babu ranar alkiyama ya haifi cikin musulunci dole ne sharaɗi ne na imani kai imani da ranar alkiyama Allah ya ce wa atanna liman kazzaba bis sa'ati sa'ira mun yi tanadi ga duk wanda ya karyata da tashi alƙiyama mu mai da sa'ira wuta ta sa'ira Allah ce idara a min makanin ba'idin idan wa'annan kahiran masu ƙayyata tashin kiyama suka ga wutar sa'ira daga nesa sami ha ta gayyuban sai tana wani kuka na fushi ita kanta tana hasala tana fushi tana jira a sa su wazafira kuma su tana ruri ruri irin na wuta yau kunna wuta zaka ji wannan rurin tana yi amma ta gayyuban kuka na fushi ba duniya babu wanda ji tana tagayyo babu wanda ji tana kuka a nan duniya mutane aka san suna tagayyo suna irin wannan kukan na fushi Allah ta barka ta'ala ya yabi mu ne ce wal kazimin al gaiba da masu koye fushi to irin wannan kukan na fushi ita wutar jahannama wutar jahannama wutar sa'ira in ta ga wanda ba su yarda da tashi alƙiyama ba daga nesa ba ta iya boye wannan fushin sai ta ganin tana kukan fushi kuma tana ruri irin na kukan duniya shine zafir suna kuri irin na kukan duniya da aka sani sai Allah ce wa idza ulqu ha makanan bayyikan idan aka jefa su wani waje mai kunci biyal wuta da girmanta amma za a jefa wa'anda ba su imani da ranar alkiyama cikin wani waje mai kunci za a jefa su yau ko babu wuta ai ka shiga cikin rami mai kunci matsala ne ko gidanka yau yake da kunci bai da yalwa ai matsala ne ko mota aka doke ka da ita aka sa ka wani waje mai kunci matsal duk inda kunci yake babu daɗi kowa na bukatar waje mai yalwa kowa na bukatar waje mai iska sai Allah ya ce wa idan ulqu minha makanan bayyikan idan aka jefa su cikin wutan nan aka jefa su wani bagire wanda yake mai kunci a muqarranina wanda yake an ga mai kawunan su an ga mai hannayen su da da wuyan su an ga mai sai Allah ce da auhuna lika bora sai su fara kiran boni a wannan lokacin suna kuwa suna kiran wayo su Allah suna kiran boni sai Allah ce la ul yawma thuburan wahidan yau kan ka kuyi boni daya ka ku kira boni daya wato wannan bakan magana ce Allah zai gaya musu ba wato san ku za a gani ba a ce kuka yanzu ka fara kamar ga mutum yana kuka yana hargowa sai a ce kuka yanzu ka fara zaka yi na kwarai wannan na wasa ne kake sai Allah ce la ul yawma thuburan wahidan kada ku kira boni daya yau ai ba magana boni daya bace da kuke kira wad'u thuburan kaseera ku kira boni da yawa don har abada ne kun shiga Walaƙanci ne kun shiga tashin hankali ne wannan kamar da muka faɗi farkon wannan surar cewa cikin abin da wannan surar za ta koyar da mu za ta haɗa tsakanin halin muminai da halin kafirai da aka sai Allah ya faɗi yadda za'awa kafirai lahira sai ya kawo halin muminai sai Allah ya ce me qul adhalika khairun am jannatul khuldi allati wu'ida كانت لهم جزاء ومصيرا لهم, لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا Allah tabaraka wataala ce kul azalika khairun kace wannan shi yafi alkhairi halin da kafirai za su shiga ciki na tsanani na a jefa cikin wuta suna mai an ɗaure hannuwansu da ƙafafunsu zuwa ga kansu a jefa su wani waje da yake da kunci su ji wutar jahannama tana kukan fushi su ji tana ruri shin wannan shi fi musu alkhairi am jannatul khuldi ko aljannat madawwama wadda za a tabbata a ciki wadda ita kuma aka wa allati wa idal muttaquna wadda aka wa masu takawa alqawali muminai ayi musu alqawali su kuma za su shiga aljanna ta dawwama kanat lahum jaza'an wannan ta kasance sakamakon abin da suka yi a nan duniya na su sun yi imani da ranar alkiyama sun yi imani da manzanci annabi sallallahu tsakanin imani da rashin imani cikin zuciya ne kawai babu wani abu da yake bukata kawai annabi ya faɗi na yadda yau duniyar na akwai waɗanda in sun faɗi kana yadda sun faɗi kawai kana yadda wani ya faɗa maka ga yadda duniya ta fara an yi wani big bang ne baka gani ba amma a wani textbook ka karanta kama amma na science ne kai kuma ka da abin da mallaman science suka faɗi yau za a kamo wani wani katako ko wani itace ko wani abu sai da an zo auna an ga shekarar shi dubu biyu ka yadda saboda mallaman science da kimiyya suka faɗi to kawai irin wannan yadda ake so ka yi ma abin da Allah ya faɗi da annabi sassan ya faɗi kowa ya yadda da gaibu ƙarya ne ba wanda bai yadda da gaibu ba lokacin da na sha ba da wannan labarin wani atheist babban malamin science ne wanda bai yadda da Allah ba bai yadda da ranar lahira ba yana hira da mahadi hassan a aljazeera yake ce mai kai yanzu kayi imani da isra'i da mi'iraji ko aka tafi sama to ina aka tafi shi na ganin duk ƙarya ne ba a ce wani sama ba ta inda Allah ba don bai yadda akwai Allah ba sai ce kai ma ka yadda da ayi big bang ko duniya da kaza ta watsi a wuyan auku kai ma ka yadda da wani gaibu kowa ya yadda da gaibu sai dai wanda ke gaya maka ne sai ka girman shi inda kake wani malamin sayan da kimiyya yake da girma inda shi da in ya faɗi ya yarda ba gaba gari aka yi big bang ba ba gaba gari aka yi kaza ba kowa ya yarda da cewa tuwa mulkin mallaka sun taho ƙasar nan ba a harfe ba lokacin da suka zo ba a yi waye ba amma tarihi ana faɗi ana faɗi an rubuta ya karanta a littafin tarihi wani ya zai tsaya na baka labarin tarihin america wani zai tsaya na baka labarin duk ba gaba ga kowa aka yi ba amma wai wa'annan mutane suna da fiƙa suna da yadda suna da confidence ga wa'annan mutane da suka gaya musu duk suka yadda to bale mu da Allah ya faɗi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wanda yake na farko ta gehen hankali da yadda yadda da su yafi yadda da wani su na ɗaya kenan na biyu kuma ta gehen abin da suka faɗi shekara 1400 da zuwa annabi sallallahu da wannan littafi babu wani littafi da aka zo da shi wanda ya wannan shekarun wanda ya tsaya shekaru suka gaskata shi bai canza ba kuma ba a samu cin karo da shi ba da ta hanyar hankali da hanyar nasi yadda da annabi ya fi yadda da qur'ani ya fi yadda da abinda musulunci ya faɗi ya fi muminan nan sun yadda kafirai nan ba su yadda ba ga irin kaskaskin da Allah ya sa kafirai don ba su yadda ana tashi alƙiyama ba su kuma muminai Allah ya ce za su kasance cikin aljannan matabbata kanat lahum jaza'an wannan shine sakamakon su wa masiran kuma shine makomarsu Allah ce lahum fiha ma yasha'una khalidina duk abin da suke so akwai cikin aljanna kuma suna wama da shi wannan ayat ta ta kowane irin daɗi da aljanna duk abin da kake so naka in wani abinci ne annan na duniya na hausawa ne shi kake so in ka ji aljanna akwai in dai kana so kawai abin da abbanmanci kana so ko ba ka so in wani abu duk abin da kake so a can lahum fiha ma sha'una. cikin aljanna suna da duk abin da suke so khalidina kuma za su dawwama cike kana ala rabbika wa'dan mas'ula wannan ya san ga ubangijinka wani alkawali abin tambaya ta yi Allah ya gaya muna la yus'alu amma ya yaf'alu wa hum yus'alun ba a tambaya Allah abin da yayi jama'a su mu ake tambaya kuma nan Allah ya ce kana ala rabbika wannan abin ya kasance ga ubangijinka wa'adan wani alkawali mas'ulan abin tambaya to wa tambaya ta yi ba tambaya bace ta a ce mai kai kaza za ka yi kaza a roƙo ne kuma yadda Allah ya gaya mana mala'iku suna cewa rabbana wa adkhilhum jannata adnin allati wa'adtahum wa adkhilhum jannata adnin lati wa'atuhum mala'iku abin suke ce ma Allah ranar kiyama ya ubangiji ka shigar da su aljanna ta matabbata wanda ka musu alkawali shine kana la rabbika wa'adan mas'ula mala'iku su za tambaya Allah tambaya tai ba don mi kai kaza ba a roko ne ya Allah a duniya wayannan mu'minan da suka yi imani da ranar lahira kai yi musu alkawalin aljanna ta matabbata to ya Allah yau ne kai yi musu wannan alkawalin ya Allah ka cika musu ka cika musu wannan alkawali muna roƙon Allah ya sa mu ciki muna roƙon Allah ya ba mu ikon imanin da duk abubuwan da suke da yake faɗi mu gaskata shi mu yarda da shi domin shine wanda ya fi cincinta a gaskata annabi sallallahu alaihi shine wanda ya fi cincinta a gaskata wallazi ja'a bi sidqi wa saddaqa bihi Allah ya yabi na Abubakar akan gaskata wa da annabi da cewa shi ya zo gaskiya sai daga gaskiya Abubakar Siddiq ya gaskata shi tayyib sai Allah ya ce mi ayatu yawma yahshuruhum wa ma يقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم فيذقه عذابا كبيرا Allah ci gaba da bamu labarin dai kafiran ranar alkiyama wannan ne sura ce ta makka wanda yake aikin ta shine tabbatar da tauhidi tabbatar da risala annabi tabbatar da za a yi tashin kiyama tabbatar da halaye na muminne da halaye na kafirai ranar alkiyama sai Allah ya faɗi wata jayayya da za a yi ranar alkiyama tsakanin waɗanda suka yi bauta da waɗanda aka bauta ma sai Allah ya ce wa yawma yahshuruhum wa ma ya'buduna min dunillahi ranar da Allah zai da su da abin da suke bauta ba ko ba baya Allah sun ki yadda da mutum sun bauta ma dutse sun ki yadda da mutum a matsayin manzo ba a matsayin abin bauta ba sun bauta ma itace sun bauta ma duwatsu Allah ce ranar da Allah zai tadda su wa ma ya abuduna min dunillahi da abin da suka bauta mako ma bayan Allah fa yaqulu antum adlaltum ibadi haula'i am hum sabil sai Allah ce musu ku kuka batar da bayina wa'ancan kuka sa suna bautar ku ko kuma su suka ɓaci wannan duk wanda aka bauta maku ma bayan Allah ko suka bace hanya wannan Allah zai wa annabi Isa wannan tambayar kai ka batar da bayina ni Allah yake ce cikin suratul maida anta qulta وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني wa إلهين من دون الله قال سبحانك ما أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب wata duk wanda aka bauta muku ba bayan Allah annabi Isa sai Allah ya tsaye sai an ta kulta lin nasi takhiduni wa um takhiduni wa um wa ummi ilahain min dunillah Allah ya ce ma annabi Isa kai kacce a ka da kai da mahaifiyarka abin bauta kuma bayan Allah sai annabi Isa ya karyata ya ce subhanaka ma qultu lahum wa ma yakunu li ana aqula ma laysa li bihaq yace bai yi wa in faɗi abin da ba gaskiya ba annabi Isa ya kare kai ne don aka uzairu ma za a tambaye shi kai kace mutane su bauta ma duk wanda aka bauta ma kuma bayan Allah da wasu waliyai mutanen kirki bayi managarta wanda aka wuce iyaka da su aka je wajen kabarin aka roki su biyo ruwa aka roki su bada ƴaƴa aka roki su bada nasara wanda wannan babu mai iya yi sai Allah babu wanda a cikin kabari yau wanda zaka yi ta ce ya baka arziki ya baka ko ya baka ƴaƴa ya baka ko ya baka a wata nasara a rayuwa ya baka babu ma wanda a cikin kabari da ya san abin da kake yi in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfurun bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir Allah ce in tad'uhum la yasma'u du'a'akum ko kun kira su ma ba ta ji zaka duk wani wali wani babba walau sami'u mastajabu lakum ko sun ji ku ba su ya ansa muku wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum shine wannan ayat take koya muna cewa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum Allah ya ce wa yawma yashuruhum ma ya'buduna min dunillahi yadda Allah zai tada su da abin da suka bauta maku ma bayan Allah fa yaqulu sai Allah ya ce antum ablaltum ibadi haula'i ku kuka batar da wayannan bayin nawa ku kuka batar da su kuka ce su dinga kiran ku amhum hum ballu sabil ko su suka bace hanya qalu subhanaka sai su tsarki ya tabbatar maka ya Allah ma kana yan bagila na an da min dunika min awliya mukan bai yiwa gare mu mu riƙe wani ci kuma bayanka wasu ta kuma bayanka mu ya Allah kai ne namu ba wa'annan da ke kiran mu ba mu ba mu ba mu su mun ce kada su yi walakin matta'atuhum wa aba'ahum sai dai Allah kai ka jiyar da su daɗi a duniya da iyayensu suka ji daɗi hatta na subbikira har suka manci kur'anin da ake ta karanta musu da ambatun da ake ta karanta musu na gaya da ya kamata su yi wa kanun bura suka kasance mutane halakakku da haka wannan halaka ce ta su sai Allah ce faqad kazzabukum bima ta sai yanzu magana ta juya ga waɗanda su suka yi bauta waɗanda suka ce waɗanda suka ce su bauta musu ta ce to ga sunan sun karyata ku daga da abin da kuke faɗi fama na sarfan wala nasara ba ku iya kaudan makanku azaba kun ba ku iya nasartar da kanku wa man yablim minkum nadhiku azaban kabira duk wanda ya shirka da Allah cikin ku duk wanda ya zalunci shine zalunci a dan shirka da Allah duk wanda ya shirka da Allah zamu zamu dankana mai azaba mai girma dama zalunci ya kasu kashi uku na farko shine shirka inna la ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim هذا babbar shirka ita ce eh, babban zalunci shine shirka sannan mai bi mai zaluncin da muke wa junanmu sannan mai bi mai zaluncin da muke wa kanmu na rashin yin ayyukan ibada da ya kamata mu yi da zo mu abubuwa na haramun da ya kamata mu nisanta shine Allah tabaraka taala kyawa manyan vlin minkum duk wanda ya shirka cikin ku a azaban kabira za mu ɗanɗana mai azaba mai girma Allah tabaraka wata Allah ya yi muna tsari kaga irin wannan yana da yawa cikin Qur'ani ko cikin suratul kafi ne al suratul ahqaf ne Allah ya ce man aballu mimman yad'u min dunillahi aballu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum an du'a وإذا حشر الناس وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين الله يكتب من أضل ممن يدعو من دون الله ويهكب cewa akan wanda ke kiran wani kuma bayan Allah wa muna ballu min man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wanda har tashin kiyama ba zai yi an samai ba wa hum an du'aihim ghafilun sana addu'ar da suka yi gafilu da basu ma san kana yi ba kamar da yadda Allah ya ce ba sa jin ku la yasma'u du'aakum wa la mustajabu lakum na Allah kanannu ne zaka duk wanda ya je inda kabarin wani mutumin kirki wani bawan Allah yanzu sai ku tuna da babban bawan Allah Shehu Usman dan Fodi yana nan kwanci kwaje ziyara ta bai sani ba wahum an du'a'ihi mughafiluna Allah ce ku kira shi rabkan in yake daga kiran da aka yi mai bai san ka je hubbari ba bai san ka kira shi ba kawai zuwa ziyara ta abin kwarai ne domin ka je ka yi ziyara ka ga cewa kowanne suka bauta ma Allah ga suna ƙasa kowanne suka bi Allah ga suna ƙasa bale wanda suka yi kangara ka tuna ma mutuwa sannan ka yi mai addu'a irin wanda in ka je wanda suka yi mutu yakin Uhudu wanda suka fi kowa falala cikin sahabbai cikin wanda suka fi kowa falala cikin sahabbai Hamza da sauransu su ma irin wannan addu'a za ka yi musu da za ka je Uhudu inda Hamza bafan annabi da sauran wanda suka yi shahada wurin ya aljanna ka roƙe su ba su jiya wa hum an du'aihim gafiluna ba san ka je ba in zuwan ka makka dukkan je sai ka je shuhada wa uhud ba sani ba in zuwan ka makka dukkan je sai ka je bakiya kai yi musallama ba sani ba hum an du'a'ihim gafiluna Allah ya ce la yasma'u du'a'akum walau sami'u mustajabu lakum wannan hujjoji da yawa suna nan cikin littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke nuna cewa mamaci cikin kabari ne baya jin mai rai da ko ka je ziyarar mahaifinka ko mahaifinka ba sa jin ka zo fa'ida in ka je kawai ziyarar kabari tana da kyawu musulunci annabi sun sace kun tuna haitu kuma an ku quburi ala fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah na kasance ina hana ku ziyarar kabari ku saurara ku jiya ku je ziyarar kabarin domin ziyarar tana tuna muku da lahira don haka da kawai ka je ziyara domin ka samu lada ibada ne ka je ka yi ka tuna maka da lahira sannan su inda ka je ka yi musu addu'a amma ba su sanin ka zo ba su san ba su abin da ake ciki don haka wasu shehunne da suka rasu sun rasu akan tauhidi wasu ma sun rasu ba a kan haka ba da yau ake ta kiran su ana laƙa musu wani abu da waɗanda suka mutu akan tauhidi da wanda suka mutu akan ta dubba san abin da ake ciki ba yanzu ba san cewa tana ce musu alloli ba ba san musu ba su san komai ba ba san me ake ciki ba za ka ji tsoron Allah a bi Allah yadda Allah ya umarta a be shi a ka ɗauki wani abu da yake siffa ce ta Allah ta sanin gaibu a ba wani idan an yi haka ya je lahira tsakanin kai da shi za a dinga wayo Allah wayo Allah yake ba shi ya ka ba kai kuma baka da inda zaka tafiya babu wala sadiuna saufan wala nasara baka iya kauce ma kanka azaba baka iya nasartar da kanka shi bai iya kauce ma azaba bai iya nasartar da kanka sai Allah ya bai iya nasartar da kai sai Allah ci gaba da babu lati wa ma arsalna qablaka arsalna qablaka min al-mursalin illa جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون Surorin Makka tabbatar da tauhidi, tabbatar da za a yi tashi alƙiyama, tabbatar da risalar manzo Allah salasalam za ka mun daujin haka abubuwan suke. Ana magana wannan a tuma wannan, ɗazu ana magana gaska ta annabi salasala aka tuma a kuma maganar lahira yanzu kuma an dawo maganar annabi salasala da manzanci ne. Allah ce wa ma arsala qabla ka minal mawsalina illa innahum la yakuluna sawama ba mu aika kowa ka gabaninka ba na manzanni face su ma suna cin abinci. daga cewa kana cin abinci ba a yadda da kai inda haka ne da kenan duk annabawan da suka wuce ka a yadda da su duk annabawan da muka aiko su ga tun kai suna cin abinci wayamshuna fil aswaqi kuma suna zuwa kasuwa suna saye da sayarwa haka mutum ya ci abinci yayi sai da sayarwa ko da na adam ne ba abu ne mai nuna falala ko rashin falala wannan abu ne wanda aka yi ishtiraki manzannin Allah suna ci kafiran Allah suna ci masoyan Allah suna ci makiyan Allah suna ci kasuwa tana hada masoyan Allah da makiyan Allah ga annabawa da manzannin Allah suna shiga kasuwa su yi sayarwa ga kakarai suna shiga kasuwa su yi tsaye da sayarwa wannan baya nuna wani falala ko rashin falala wannan ɗabi'a ce ta zama ɗan adam don shi wani yau ba zai ce cin abinci sunna ne saboda annabi ya ci abinci ba wannan sunna ce ta rayuwa kowa yana yi ba zai ce shiga kasuwa sunna ba ce bari tashin shiga kasuwa tunda annabawa suna shiga suna ce ta ɗan adam annabi ya shiga kasuwa ne da yana mutum yana buƙatar ya shiga kasuwa sai Allah ya ce wayin aswaq suna tafiya cikin kasuwa su yi sayarwa sai Allah ya ce waja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnatan atasbirun mun sanya sashen ku ga sashe su zama fitina shin ba za ku yi hakuri ba kai annabi mun sanya maka wayannan mushrikan su zama fitina gare ka kwata kwata ka kowa gaskiya sai ka zo da gaskiyan nan kai aka so ka san ma gaskiya amma su karyata ka ba za ka yi hakuri ba wannan abu ne mai matukan muhimmanci a yau wannan ayar ya kamata kowa ya haddace wannan gaba waje alna abakum li ba'dhin fitnatan atasbirun Allah ce mun sanya sashen ku ga sashe fitina shin ba za ku yi haƙuri ba kana tuki mota ɗaya wani da ya kara ma ya wuce kuma ya zage ka kawai da gaskiya kawai Allah ce ba za ka yi haƙuri ba kawai makwabcinka zai kunna rediyo kawai ya kunna ƙya ya wuce kawai kana so ka yi barci? kila ka kasa a tasbiru na ba za ku yi haƙuri ba haka kawai za ka wuce wani ya zama yana ka haka kawai wani zai sa maka ido haka kawai wani zai yi maka ƙiyayya haka kawai wani zai biɗi bayanka haka kawai wani zai iya karyata ka haka kawai wani zai iya yi maka hasada haka duniyar ta gada in kai baka son kowa ya shiga lamarin ka ka fitar musu duniyar kai tun da kana cikin duniyar mutane wallahi ba za su kyale ka ba Allah ce waje anna ba abakum li abin fitna mun sanya shashin ku ga sashi fitina jarabawa ne kawai dole dole wani da shi da mata tai kullun ya ga yayi yayi ta kin yadda yake so ita ma ta ga mijinta ya ke mata daidai yadda take so wanda shi da yaya ne wanda shi da iyaye ne wanda shi da makwabta ne wanda shi da mai gida ne wajen aiki wani shi da yaro ne wani shi da mutane na ga hanya duk yadda aka yi sai an samu wasu mutane da suke jaraba ne Allah ya jarabce ka da su to me magani sallah ce a runa shin ba za ku yi hakuri ba don duk cikin hakuri ba wanda ya kai wannan lada duk cikin hakuri dama hakuri kala uku ne Sheikhul Islam bin Taymiyyah ya wani littafi da ce cewa al-qa'ida fi mai magana game da hakuri yace hakuri ya kasu kashi uku hakuri na farko shi ne haƙuri kan bauta ma Allah yanzu wannan azumin da muke yi babu mai iya yi sai mai haƙuri akwai wanda ba su yi sallah da ake zo yi babu mai iya yi sai mai hakuri don shi Allah ya ce wa amur ahlaka bis salati wa ahlaka salati alaiha hmm. Allah ce wa amur ahlaka bis salati kan mu ci iyalanka su yi sallah wasbir alaiha akwai a kanta. A anan malamai su gane cewa akwai asabu ala ta'a yi hakuri ga bauta ma Allah dole sai kai hakuri kake sallah ko suna nan yau wallahi ba su sallah kawai nauyi take musu ba su da wannan haƙorin ko kaɗan ba su da hakuri, ba su da wannan ƙarfin na su yi sallah raggaye ne na fitar hankali cewa sallah tana ba su wahala irin su ne sun shiga masiba boda da hargowa da rashin hakuri yi musu yawa domin ba saba hakuri irin na ƙarami ba na yin sallah hakuri na zakka wani na nan da naira miliyan biyu abinda azzakarsu miliyan biyu Allah ya bashi Allah bai ba makwabci ne miliyan biyu ba Allah bai ba aboki ne miliyan biyu ba Allah bai ba kane ne miliyan biyu ba Allah bai ba wa ne miliyan biyu ba sai Allah ce ka da zakkan miliyan biyu dubu hamsin bai iyawa wallahi bai iyawa sai wanda ya yi haƙuri duk wanda kaga zai iya yana da naira miliyan goma a ce zakan miliyan goma dubu ɗari biyu da hamsin ya iya ce za sauƙi kake gani amma ya iya cire dubu ɗari biyu da hamsin ya bai to wannan mai haƙuri ne ba kowa ka yi ba wannan nan da kuɗin zuwa aikin hajji ya fi son ya sai mota ya fi son ya je dubai za ga suna ta zuwa dubai amma makka da kudin makka da dubai kadan ne bai yi saboda mai saboda wannan ibada ne bai da wannan haƙuri na ya bauta ma Allah amma yana da haƙuri Allah ya ja shi ga hanyar shedan don haka haƙuri na daya shine haƙuri akan bauta Allah shi ya kowane sauki duk da wasu ba su ba wasu ba su iya sallah ba su da haƙuri wasu ba su iya azumin nan da muke ba su da haƙuri wasu ba su iya fidda zakar su ba su da wannan hakurin wasu ba su iya zuwa aikin hajji ba su da wannan hakurin wasu amma duk da haka shine hakuri mafi sauki hakuri na biyu fa asabu anil ma'asiya hakuri daga saba ma Allah wannan ya fi wancan yancan wahala shine ya kasance ka kame baka yi zina ba baka sha giya ba baka yi sata ba baka je wajen raye-raye da da da ba baka shiga kallon da babu kyawu ba yawan mutanen da ka sallah sun fi yawa bisa ga masu kamewa daga haram da za ka tare masallacin juma'a ka ce to masallacin ne muna su fidda wanda bai taba zina ba wanda bai taba shan giya ba wanda bai taba sata ba wani ma takalmi ta kawo shi ko satar mashin wanda bai taba zagin mutane ba wanda bai taba giba ba da kadan za ka samu watan masu haƙuri na farko na su yi sallah sun ji yawa bisa masu haƙoƙin kamewa daga sabon Allah don shi kamewa daga sabon Allah ya fi lada su haƙuri na uku shine haƙoƙi akan kaddarorin Allah akan wani kawai zai buga maka mota akan wani kawai a ce yana zagin ka wannan shi ya fi kowanne wahala akan kawai Allah ya aiko maka wata kaddara da za ta canje dukiyarka akan wata kaddara ta zo wadda za ta canye du'a sana'a kajallinka wadda za ta sa 'ya'yanka su rasu wadda za ta sa kaza don shi da Allah ya tashi kiran nan sai kiran su as ake ce musu as da alif da lam su ne masu haƙuri ba masu sallah ba masu sallah wasu da alaiha ku yi haƙuri a kanta wata ba mai iya sallah sai mai haƙuri ba mai iya kamewa daga shan giya sai mai haƙuri ba mai kamewa daga zina sai mai haƙuri amma babban su asabir wanda shi da alif da lam shine wanda Allah tabaraka ta'ala ya ce ah, wala nabluwannakum bi shay'in wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا <clears throat> إنا لله وإنا إليه راجعون Allah ce za mu jarabce ku da wani abu na tsoro da tawaya daga yunwa da tawaya kayan itace da rayuka da dukiya sai Allah ce ka yi bushara ga masu haƙuri wasu sabirin asabiruna su sune masu haƙuri da masibu na Allah irin wannan irin wannan da Allah ya ce waje Allah ba'abakum li ba'dhin fitnatan atasbiruna in kana iya haƙuri ga musibin mutane kana iya haƙuri ga wani ya gaya maka kyale irin yadda annabi dai yi a kashe mai mutum saba'in a yakin Uhudu a kashe mai baffa ne Hamza ya zo ya diba mutanen maka ya ce iza bu fa mutulaka ku jina na ya muku babu matsala ba sai na yi ramuwa ba wanda ya kashe Zainab ya kashe diyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sanadiyan mutuwarta wanda shi ya buge ta to rashin lafiyar take ta fama da ita har mutu amma da ya ganshi ya ce ni ne ni ne sanadiyar rasuwar ka Zainab ina tuba ce na yafe ma dan da Abu da suka wasa ya ce na yafe ma Abdullah bin Ubay bin Salul ya rasu annabi ya je zai mai sallar jana'iza duk wannan abin da aka yi sai dina umar yana ce kakkai mai yace sai na yi mai sai umar ya ce Allah ya ce in tastaghfir lahum 70 maratan falan yaghfir Allahu lahum ko ka neman musu gafara so 70 Allah ba zai gafarta musu ba ya ce in ni 71 Allah zai yi zanyi yadda in wannan haƙorin shine irin ƙarshe wanda yake na ƙarshe sai Allah ya ce a tasbiruna shin ba za ku yi hakuri ba da junan ku da muka sa sashen ku fitina ga sashe wa kana rabbuka basira lalle ubangijinka ya kasance mai gani ne zaka yana gani in kai haƙuri in baka yi hakuri ba mu yi haƙuri mu koya ma kanmu haƙuri ai ma ba daidai ba ka ce ka yafe ka ce ka haƙura wannan ba ƙaramin halin ƙwarai ne. kuma ba ƙaramin abin da zake ka ga nasara ba ne. Allah ya ba mu nasara Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya wannan nubar Allah ya ɗage muna ita Allah ya ɗauke muna ita yau bakin abin da ya samu kenan na karatun Allah ya ba mu lafiya a jihar mu ya ba mu lafiya a ƙasar mu ya ba mu zaman lafiya wannan annoba Allah ya muna maganinta sai akwai tambayoyi da muke ansawa. Allah ya saka malam da alkhairi malam akwai tambayoyi kamar haka ne wannan tambaya ke cewa Allah ya ƙara jagora bayan haka shin malam ya halatta mutum ya sallar tarawih tare da liman bayan sallar isha'i sannan kuma ya sake yin wata sallah ta nafila a cikin dare musamman a wannan kwanan goma na ƙarshen wannan wata mai albarka abinda muke faɗi wanda ya tsaya kwa raka a goma sha ɗaya shi ya fi domin annabi bai wuce raka a goma sha ɗaya ba kuma ya yi sunna biyu sunna yin sallar dare da sunna koyi da annabi sallam amma yana da inci ya har raka a ɗari shakul islam ibn tamiya yana cewa man vanna anna li salatin laili haddun faqad akhta duk wanda ya yi tsammanin cewa sallar dare tana da wani haddi to yayi kuskure wanda ya ce a yi tsammanin sallar dare tana da iyakar raka'o'i kaza ta yi kuskure magabata ba su gushe ba suna masana masana masana idan ɗayan ku ya ji tsoro alfijiri sannan ya yi raka ɗaya da za ta uh, ciri mai wuturin abin da ya sallata don haka yana halatta ka yi tarawihi da daddare kuma ka tashi ka ci gaba da sallaka duk yana halatta amma ya ka bari sha ɗaya in koyi da annabi sallallahu ne wanda yake yana da lada matuƙa wallahu a'lam mai wannan tambaya na biyu cewa assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kara mu malam lafiya tambaya ta ga malam ita ce shin daren lailatul fadari ga tsayayyen dare yake ko kuma Allah yana canza shi ne a duk shekara ya sanya shi a daren da ya so tsakanin waɗannan dararen masu albarka ga duka alama Allah na sa shi cikin kun da ya gada ma don shi ake cewa a neme shi cikin goma na ƙarshe kuma a neme shi cikin wuturi kuma wasu nassosa sun nuna cewa dare 21 ne wasu nassosa sun nuna dare 23 ne wasu nassosa sun nuna dare 25 ne wasu nassosa sun nuna dare 27 ne wasu nassosa sun nuna dare 29 ne don haka wannan ke nuna cewa tashi ta nakul ya kai wata ya kasance wannan wata ya kasance wannan duk wanda duk dararen nan gaba ɗaya sallace su yayi muwafaqa lillahi qadar da ba lalle muwafaka da kadar fa ba wani abu bane a ga kaza ya auku a ga <laughs> itace sun fado ginoni sun fado duk ba shi bane kai ibada ne a ninnin kama ka don haka duk wanda ya yi sallar tarawih ta goma karshe cikin ya tabbata su lalle lalle kadari kuma ya samu wannan falalar da ake samu kuma mu ci gaba da karanta addu'a da ta inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam da muka faɗi jiya hadisin na na Aisha da ke cikin sunan Tirmidhi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni wallahu ta'ala a'lam mana wannan yake cewa malakin ko ya halatta na karanta sura ɗaya a cikin sallar tarawih na ke eh, ya halatta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar tarawih da aya ɗaya ya yi sallar dare da aya ɗaya in tu'azzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim aya da ke cikin suratul ma'ida biha yarka'u wa biha yasjudu wa biha yad'u har sallah ta dare gaba ɗaya ke ta karantawa zaka sura ɗaya zaka iya ta karanta ta wallahu ta'ala alam malam yana tambaya ke cewa shin ko ya halatta ya kasance ina karatun qur'ani kuma ina saurare rediyo ina sauraren tafsir ko wani abu Allah ya ce ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi Allah bai sanya ba mutum zukata biyu a cikin kirjin shi ba don haka bai yiwa kai wa'annan guda biyu inda istima'i zakai saurare zakai to Qur'ani dai zaka ba lokacinka ba zai yiwu kana kallon TV kana saurayin Qur'ani ba lokaci ɗaya ba ya yiwuwa wa idza quriya alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun so akai ai shiu don ka kashe rediyo ka kashe tv ka kashe komai ya kasance qur'ani dai kake saurare shi ya wallahu ta'ala alam malam wanda yake cewa malami ne ya rabu da matata sai muka rabu daga baya ina son in maido da ita sai mahaifana suka ce ba zan mayar da ita ba to malam zan yi musu biyayya ko in ki na a shawarwa lafiya za ka ce mallan in kiwa iyaye na biyayya ce ka kiwa iyaye ka biyayya kai kan kaka da kanka yadda kasa tambaya nan duk wanda ka tambaya ka ce in wa iyaye na biyayya ko in ki ne kake tsammani ya baka ansa ba mai hankali da cewa ka ki wa ka biyayya da ma kai ka dai dubara ka sa kai tambaya biye da kai da ina baka shawara ka wa iyayenka ladabi ko akan haka kuma laifin ka ne labin da kai shine yi kai karan mai takka ne ga mahaifanka da yawa sai suka tsane ta za haka yanzu kai ka san cewa bata kai wannan lalace da suka ganin ta a lalatatta ba ba kai wannan bacin ba za ka su kuma wannan batancin kawai suke gani mata da maza masu da an yi musu su kira iyayensu masifan haɗari suke jama kansu in mijin ke miki abin kwarai ba ki gaya ma iyayenki in mata ka taima abin kwarai ba ka gaya ma iyayenka amma da ta yi ba daidai ba ko ya yi ba daidai ba sai ki kira iyaye za ka su kuma nukta ce sauda sauda sauda take ta taruwa nan baƙin baƙin baƙin are ko da ki gani sai su ga mijinki wani baƙi kirin su ga matarka wata baka kirin bancin alherin ta ya yi. ya yi munin ta yawa ya yi fatancin ta yawa bacci alherin shi fi munin shi yawa aka laifin ka ne tun da kai gaya ma iyayenka abin da ba daidai ba game da matakka don shi suka ganin cewa ya kamata ka batta wallahu ta'ala alam malam wannan yake cewa ina da tambaya malam menene hukuncin mahaifin da ke ce matansa idan ya dauki kuɗinsa idan bai fi mai ba sai ya biya shi gobe kiyama daidai ne sai ya biya shi gobe kiyama in biya shi mai ba mahaifin ya faɗi gaskiya wa'azi ne ya yi matsayin shi kuma gaskiya ne ya faɗi za ka ji tsoron Allah ya daina malam wannan ke cewa don allah dakta ina son a sani cikin addu'a matsala na shine rashin aure duk ƙanne na sun yi aure namiji ne ko mace ne to allah ya baki miji na kwarai da ke da wa'inda ba su da duka maza na kwarai kuma allah ya ba su mata na kwarai allah ya haɗa nagari da nagari allah ya aurar da samarinmu allah ya aurar da 'yan matanmu wallahu ta'ala alam malam wannan ke cewa Allah ya ƙara ilimi da nisan kwana mai albarka to idan mutum ya sallar daren dole sai ya yi dogon karatu eh sallar dare ya kamata a yi dogon karatu zai shaka ce mata qiyamul laili qiyam tsayuwa don ana son tsayuwar ta yi tsawo don shi aka keɓance ta ba ce sujudul laili ba bayan ana sujuda sujudar da aka yi a sallar dare ta tsayuwar da aka yi na adadi yawa ko wacce raka daya ne mata sujuda biyu amma tsayuwa daya ne sama da ana son tsayuwar ta yi tsawo sai a ce kiyamun qiyamul layli don haka ta yi tsawo ya fi kada ta yi tsawo wallahu ta'ala ala malam yana tambaya ke cewa shi malam ko yana halatta a yi sallar walha raka a hudu da sallama daya bai inganta ba cewa ana yin sa'a hudu da sallama daya amma ya inganta ana yin sallah kahin azhar da sa'a hudu da sallama daya hadisi abu ayyub al-ansari yana cikin sunan abi dawud da kuma ingantacce ne annabi yace arba'un qabla dhuhri la taslima bainahunna tuftahu lahunna abwabus samai raka'a hudu kafin azhar wanda ba a sallama tsakanin su ana bude kofofin kofofin sama don ka wannan ana yi amma sallar duha bai zo ana yi mata haka ba wallahu a'lam malam wannan yake cewa malam Allah ya kara sani malam don Allah ina neman fatawar sunan Gaddafi don Allah malam a taimaka na gode a shugaban kasar libya wanda ya tafi sunan shi ba gaddafi ba gaddafi turanci ne da turanci an canza sunan shi kazzafi al-kazzafi ƙazafi shine wanda aka jefa ko wanda ya jefa daga ya samu ƙazafi wanda yawa wani ƙazafi ka wani suna ne na larabawa haka yake zuwa ah, babu laifin ansa akwai wani su samu sunan su gaddafi ba matsala abinda muke faɗi shine suna bai da matsala in ba wanda aka hana ba don haka akwai wani mallami ya ce ko bokiti ka sa wa ɗanka babu matsala ka ce an maɗa suna bokiti bai da matsala abinda adda matsala ka sa sunayen da an ka haranta wanda annabi sun sai cika a sa su bokiti bai ciki gaddafi bai ciki kazafi bai ciki don haka duk wanda ka sa su laraba sun fi sun sa irin wannan kazafi wanda aka jefa wata abinda ake so gane cewa <laughs> ka yi da kalmar ka gane cewa dan bala'i ne haka kawai gashi aka sa aka sa wannan kazafi wanda aka jeho haka laraba suke so su yi an yi sarki fahad ne fahad dan karamin zaki kawai abinda suke sun gane sarki fahad yana da kare suna ne mut'id bin Abdulaziz ni an mutu mai ba mutane wahala ko haka aka sa mai sunan da mai ba mutane wahala saboda su laraba yan yaƙi ne sun fi sun sa dan suna Fahad ya ce ma wai za su yaƙi da su da ko yaƙi ya ce da su zaki ne kan su ji tsoro zaki da za ku yaƙi da su mut'ib mut'ib shine mai mai ba mutane wahala sai su ji tsoro da za ku yaƙi da ƙazafi mai jehowa jehowa yake shi tuma yake ya faɗo ko a jeho shi sai ce tsoro ne haka suna yin laraba duk ma'anar ma'ana ce irin wadda ta shafi irin wannan naka babu laifi da asa gaddafi kama tuwon tuwon tuwanci ne shi suna ne alƙazzafi mu'ammar wanda aka jefo wanda aka ƙazafi aka jeho shi shi a ma'anar suna ne amma da turanci ana maimakon kiw sai a sa jihad sai kuma gaddafi babu laifi ko an samu ɗa haka wallahu alam ana samu ɗa kamar da muka tijjani ana samu buhari ana samu jelani ana samu sani salisu ta tasi'u ashiru duk ba matsala wallahu ta'ala a yana wani wannan yake cewa malam shi ko yana halatta ko ya inganta mutum ya yi addu'a ya shafa a fuska ya inganta mutum ya addu'a shafawa da fuska akwai hadisai biyu da suka zo wasu malamai suna ganin sun kai darajatul hasan a haɗe kamar hafiz bin hajar cikin bulugul maram wasu malamai suna ganin hadisan suna da raunin da sun yi rauni da yawa akwai ibn lahi'a akwai mu'zal da sauransu su bai kamata a ce sun kai darajar hasan ba ba ka gaskiya rashin shafawan shi ya fi wanda ya shafa ba a yi mai inkari domin in takalidi ya kira takalidin malamin da ya ce hasan ne kama hafiz ibn hajar wallahu ta'ala ala mana wannan ke cewa mace ce ta yi aure kuma da cikin wani a jikinta amma ita ba ta sani ba kuma cikin ya lalace ma'ana ya zubi daga baya malam shi yaya auren su yake babu shi wallahu ta'ala ala mana wannan ke cewa mace ne ake binta azumi guda biyar saboda yanayi na rashin lafiya ga juna biyu ba ta samu damar ramawa ba har azumi saura kwana da kwanaki biyar sai ta soma biya ta biya guda hudu tana na biyar ranar alhamis da yamma sai jini ya zo mata gashi kuma washe gari juma'a an tashi da azumin ramadan bata ya za ta yi daga askira gwamnati in wannan azumi ya wuce sai ta ranka wancan daya ta ranka wa'in ta sha a wannan wallahu ta'ala alam malam wannan ke cewa malam aka ce imanin mutum yakan samu rauni don allah ya mutum zai gane imanin shi ya yi rauni kuma me zai don maganin haka ka gane kana da nisanci da Allah kana da nisanci da yawan karatun Qur'ani kana da nisanci da ayyukan ibada da ayyukan kusanci ga Allah da na da'a kana da nisanci da sahun farko kana da nisanci da sallar jama'a kana da nisanci da samun rakabar kabbara harama ka nisanci da ayyukan da'a wannan shine imanin ka yayi rauni karfin imani sa yake kai ta ibada ka saba azumi alhamis da attani yanzu ka daina to akwai imanin ka da rauni ka saba karatun qur'ani yanzu ka daina imanin ka yayi rauni ya ke dawa da imanin ka koma ka dage kai wayancan abubuwan ta saurari qa'ik watan wa'azoza na tashin kiyama wa'azoza na halin kiyama wa'azoza na wanda yayi kaza za a yi mai kaza ka karanta kutubul jawame kamar ƙashin bulugul maram littafan malikiya mazhabul malikiya da shafi'iyya da hanabila dukkanin su suna da kitabul jami ƙarshen littafan su ya kawo maka wasu hadisai da suke karya maka zuciya duk wannan yana ƙara imani wallahi ta'ala amin malam wannan ke cewa malam ban samu cikakkiyar bayani da da kai akan godfather ba kalma ce daya da ya kamata mu guji fadin sa eh in ka nemi karatun jiya insha Allah za ka samu cikakken bayani wallahu ta'ala ala wannan ke cewa menene hukuncin mai ta jam'i a cikin masallaci babu kyawu mun yi bayani a baya cewa babu kyawu duk malamai su tafi babu kyawu cewa baya an yi jam'i mai ta wani sai dai daga mai masu ganin makaruhi ne kamar mazhaban malikiya da shafi'iyya da suna ganin makaruhi ne sai masu ganin cewa in magabata sun ce makaruhi lalle haramun ne wannan da yawa daga cikin mallamai mu hake ko su tafi akan harancin haka amma kamar ni fadi a wata tambaya ne ansa baya akwai wani mallamin indiya da ya yi publishing wata journal a cikin wata mujalla ta jami'an madina ya haɗa maganganun malaman da kuma abubuwan da ake gudu sai ce abin da ake gudu ga jam'i biyu cikin masallaci dai ka a samu rarrabuwan musulmi wani ya ce na yi sallah a bayan liman wani wani ya ce na yi sallah bayan liman wani sai zan kamar wani baya biyar wani sallah kamar yadda makka take kafin zuwan muhammad bin abdul wahab yan mazhabar shafi'iyya su yi nasu hanafiya hanabila da sauransu ko irin wannan ne abba a so amma in babu irin wannan insha Allah babu babu laifi wallahi ta'ala alam malam wannan tambayar ta fito daga tela take cewa malam shin dole ne tela sai ya mayar wa mai kaya sauran yarurrukan da suka rage wa'anda ba amfani da su ba in kallaye ne wa'anda ba su da amfani ba zole cewa ya mai san mai ba babu yadda za a iya dinka tango da wando da riga ba a tadda wa'annan ƙananan kyallayen ba ba su yake bukata ba da ya kawo maka tangowa yake ne riga yake so ka yi mai amma in ka riga mai yadi ɗaya yadi biyu rabin yadi wanda za a yi amfani da shi a yi wani abu to lalle yana buƙatar ka ba shi abi ne ko ka gaya mai ya baka izinin ka mallaka wallahu ta'ala ga. malam nan tambaya ke cewa mace ne menene matsayin matar da al'ada ta zo mata shan ruwa saura minti hudu cikin azumin ta yayi ko akwai ranko a kanta ko saura minti ɗaya ne sai ta ranka azumin ta ya kare wallahu ta'ala ga. malam nan mai tambayar ne yake cewa shin kiyamun laila ana mata ikama ko har ma kawai ake yi ba iqama har ma kawai ake yi wallahi wallahi shikenan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah wallahi na